fiyayyun kwanakin duniya su ne goman farko na watan zulhijja wayannan kwanaki da muke fuskanta a yau kwanaki ne masu girman daraja masu kadari masu falala masu muhimmanci wayannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja Allah maɗauki sarki ya fifita su akan kwanakin duniya gaba ɗai. Wa'annan kwanaki Allah maɗauki sarki ya bayyana mana matsayinsu a cikin Alƙur'ani mai girma, inda Allah mai girma da ɗaukaka ya rantsuwa da su. Allah ya ce wal fajr wa layalin ashir. Allah na rantsuwa da alfijiri da kuma kwanaki goma. malaman tafsiri sun yi dogon bayani wajen tantance wani alfijiri ne Allah ke rantsuwa da shi shin alfijirin kowace rana ce Ko ko, alfijirin wasu ranaku ne masu daraja kawai wasu malamai sun ce eh wasu ranaku ne Allah ya rantsuwa da alfijirinsu wasu kuma malaman suka ce alfijirin kowace rana ce to wannan magana ita ce ingantattar magana wajen fasara wannan ayar Allah na rantsuwa ne da alfijirin kowace safiya da kuma Allah ya ce wala yalin ashir yana kuma rantsuwa da wasu kwanaki goma to zuwan nan kwanaki da na kira shi ma ya haifar da malamai suka yi ta magana wa'annan kwanaki ne dama hadisin Abdullahi bin Abbas da kuma tafsirin Abdullahi bin Abbas ya nuna mana nan kwanaki su ne kwanakin nan da muke fuskanta wanda watakila wannan dare shi ne daren farko cikin darukan ko dararen wannan wa'annan kwanaki don haka abdullahi bin abbas ya ce wala yalin ashir sai ce al'ashir zulhijja kwanaki goma na farkon watan zulhijja su ne allah yake rufi. to allah ko idan ya rantse da abu yana nuni ne zuwa ga muhimmancin sha'anin wannan al'amarin. domin Allah na da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama cikin halittunsa da ka ya rantse da rana ya rantse da alfijiri ya rantse da hantsi ya rantse da rana ya rantse da dare ya rantse da abubuwa da yawa domin shi ne mahaliccinsu yana kuma yin rantsuwa da abin da ya ga dama don ya nuna mahalittun shi muhimmancin wa'annan abubuwa din to wannan rantsuwa da Allah ya yi da kwana goman farkon watan zulhijja yana nuni zuwa ga girman sha'anin wa'annan kwanaki da su, wanda wannan ma shine dalilin kawo na kira don ya nuna girman da kadarin da mahimmanci da falalar wa'annan kwanaki goma to ya zama dole mu ma mu san muhimmancin wa'annan kwanaki da kadarinsu da girman sha'aninsu tunda har Allah ya rantse da su sai dai mu halittun Allah baya halatta mu rantse da kowa sai Allah ba a rantsuwa da annabawa da manzanni ba a rantsuwa da salihai ba a rantsuwa da waliyai shehunnai malamai aljannu da sauran abubuwan da mutane suke rantsuwa da su koma bayan Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah kawai ko ya shiru ko manzo Allah ya ce wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka ya kuma ce wanda ya rantse da Lata da Uzza shi ma ya yi shirka ya kuma ce ya sake maimaita kalmar shahada ko manzo Allah ya ce kada ku rantse da uwayenku to ba a rantsuwa da kowa sai da Allah amma shi Allah na da iko da ya rantse da duk abin da ya so ya ga dama a cikin halittunsa to rantsuwar da Allah ya da kwana goma na farkon watan Dhulhijja wannan yana nuni zuwa ga su da girman sha'anin wa'annan kwanaki shi yasa Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito hadithin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ya ce lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani aiki da aka yi a cikin wasu kwanaki da Allah ya fi so kamar aikin da aka yi a cikin kwana goma farkon zulhijja sahabai suka ce har jihadi aikin da aka yi a cikin wannan kwanaki ya fi shi farala ya ce eh har jihadi sai mutumin da ya fita da kan shi da dukiyar shi bai dawo da komai ba ya je wajen jihadi ya shahada to shi kadai aikin shi ya fi falala akan aikin da aka yi a cikin wa'annan kwanaki goma na farkon watan zulhijja ya samu a cikin wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne fiyayyun kwanakin duniya a cikin shekara su ne fiyayyun kwanakin shekara a duniya kuma gaba ɗaya. wa'innan kwanaki goma na farkon watan zulhijja su ne fiyayyun kwanakin duniya gaba ɗai don haka musan mahimmanci wa'innan kwanaki mu ribaci yin ayyukan alkhairi a cikinsu domin ba wasu kwanaki da za a yi wani aiki a cikinsu da falalar aikin ta kai falalar aikin da za a yi a cikin waannan kwanaki goma wanda yau daren ɗaya daga cikin wa'annan kwanakin ne to mu jajirce mu dage mu fuskanci wa'annan kwanaki da yin tuba mu kuma ribace yin ayyukan alkhairi a cikin wa'annan kwanaki kamar tuba istighfari kiyaye yin zikiri akan sunna kiyaye yin sallolin farilla a cikin jam'i kiyaye yin nafilfili sallolin taɗau'i. musamman rawatibu sallolin da ake yi kafin sallolin nafila da aka yi kafin sallar farilla raka'a biyu raka'atul da kafin sallar asuba raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha'i da kuma sallar duha da qiyamul laili mu tsare wa wa'annan sannan mu tsare karatun alkur'ani mu yawaita karatun alkur'ani a cikin wa'annan kwanaki kwanakin kuma gaba ɗai mu azumce su mu yi azuminsu tun daga gobe jibi gata har a dangane da ranar jajibiri sai ta zama ce ranar ƙarshe ranar arafa yin sadaka tallafi taimakon jama'a musamman dangi makusanta 'yan uwa sannan masu ƙaramin ƙarfi talakawa miskinai musamman idan muka dubi halin da muke ciki a yau na tashin farashin kaya da tsadar abinci da buƙatuwar mutane zuwa ga tallafi da taimako da miƙa masa hannun jinƙai to ayyuka a cikin wannan kwanaki ladarsu da falalarsu ta fi yin yin su a wasu lokuta waɗanda ba waɗannan kwanaki guda goma ba saboda mahimmanci waɗannan kwanaki guda goma bayan Allah ya rantsuwa da su kuma Allah ya umarni da a yawaita ambaton shi a cikinsu Allah ya ce wazkurullah fi ayyamin ma'lumat Allah a cikin kwanaki sanannu to nan kwanaki sanannu ibn kathir ya ce su ne kwana goma farkon zulhijja haka ma abdullahi ibn abbas ya faɗi da haka ake son yawaita kabarori, yawaita yin kabbara a cikin waɗannan kwanaki tun daga wannan dare za a ci gaba da yin kabarori. har zuwa ranar sallah ranar sallah babba da kuma kwana uku bayan sallah babba daga za a yi kwana goma sha uku ana yin waɗannan kabarori ga kuma yadda ake yin su Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sannan wa'annan kabarbarin wa'annan kabarori ana yin su ne ta huska biyu akwai wa'anda suke mutulaka kabarori a buɗe wanda da an tabbatar da ganin wata na zulhijja za a fara yin su dare da rana mutum na tafiya ko yana zaune ko yana kwance yana aiki ko baya aiki yana gida ko yana ofis ko yana gona ko yana shago ko yana kiwo duk halin da mutum yake ciki ya yawaita ambatan Allah da yin wa'annan kabbarori da ta halili, da ta hamidi. shi ne faɗin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan ya ƙunshi kabarbari ya ƙunshi halili hailala ya kuma ƙunshi ta hamidi, to haka ake so abla bin Umar da Abu Huraira kamar da Imam Bukhari ya ruwaito sun kasance a cikin waɗannan kwanaki goma suna yawo cikin gari har suna shiga kasuwa suna ta wa'annan kabarbarin don tunatar da mutane ba wai ranar idi kawai ake yin wa'annan kabarbari ba ko wa'annan kabarori ba har a cikin wa'annan kwanaki masu wannan kadari masu wannan daraja ana wa'annan kabarbari to mu yawaita yin su mu yawaita ambatan Allah mu yawaita karatun alkur'ani domin wani hadisi na Abdullahi bin Abbas wanda Buhari da Muslim suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani aiki a cikin wasu kwanaki da Allah ya fi so kamar aikin da aka yi a cikin wa'annan kwana kamar aikin da aka yi a cikin kwanaki guda goma sabai suka ce har jihadi ya ce har jihadi sai mutum da ya fita da kan shi zuwa jihadi da dukiyarsa bai dawo da komai ba muhimman ayyukan da kuma ya kamata mu ci gaba da yi a cikin wa'annan kwanaki su ne abubuwan da muka faɗa a baya yawaita tuba zuwa ga Allah yawaita istighfari yawaita kabar-bari sai kuma ayyuka sallah azumi don wa'annan kwanakin gaba ɗai ana so a azumce su duk da hadithan da suka zo game da azumin wa'annan kwanaki a wurin malaman hadisi suna da rauni amma cewar da annabi ya a cikin wancan hadisi na abdullahi bin abbas cewa ba wani aiki na gari da allah ya fi so irin aikin da aka yi a cikin wa'annan kwanaki azumi na cikin ayyuka na gari daga imamun nawawi ya ce malamai sun ce mustahabbi ne kuma mustahabbin mai ƙarfi azumce waɗannan kwanaki guda goma wanda za su kasance guda tara domin ranar sallah annabi ya hana yin azuminta ya hana azumin ranar sallah karama sallah azumi ya kuma hana yin azumin ranar sallah babba da ma kwana uku bayan sallah babba to da wa'annan kwanaki za su zama tara na taran shi zai fada ranar arfa wanda kuma azumin ranar arfa shi kuma yana tasa lada ta musamman manzala ce ina tsammanin Allah zai gafarta zunubin shekara ɗaya wadda ta shuɗe da shekara ɗaya wadda ta yi saura ta guri bacci wannan lokaci kwanaki ne 'yan kaɗan ƙididdagugun eh, kwanaki wanda za su zo su wuce da wuri kada mu yi sakaci mu ribace su kuma wa'annan kwanaki Allah ya fifita su ne akan sauran kwanaki kamar yadda alhafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya faɗi a cikin fita bari ya ce abin da ya sa yin ibada cikin wa'annan kwanaki tafi lada saboda wa'annan kwanaki goma ana ayyuka a cikinsu wa'anda ba a yi a cikin wasu kwanaki wa'anda ba su ba ga dai sallah a cikin kwanakin sallah ta farilla da kuma ta nafila ga kuma sallah idi idi kuma idin kuma idi babba a cikin kwanakin ake yin ta ga aikin hajji wanda cikin kwanakin ake yin shi sannan ga sadaka ga layya ga kuma hadaya duk cikin wa'annan kwanaki goma ake yin su wanda dukkanin kwanakin duniya kaf ba kwanakin da ake wa'annan ayyuka a cikinsu in ba wa'annan kwanaki ba kuma ibn rajab a cikin littafinsa lata'iful ma'arif shi kuma cewa ya yi allah maɗauki sarki ya sanya son zuwa makka a cikin zukatan dukkanin musulmi kamar yadda annabi ibrahim ya roƙi allah ya ce waja'al af'idatan minan nasi ta hawi ilai ya allah ka sa zukatan mutane suna karkatuwa suna son zuwa makka in mutum ya je yana kuma so ya sake komawa to allah ne ya karɓa wannan addu'a ta annabi ibrahim ya sanya ma dukkanin musulmi shawar zuwa makka amma da ba dukkanin musulmi zai iya zuwa makka ba to sai Allah ya kasa mutane gida biyu masu iya zuwa makka Allah maɗauki sarki ya ce su je su yi aikin hajji in suka yi so ɗaya sun saukar da farilla wanda kuma gaba ɗaya a rayuwarsu ba su samu zuwa makka ba to sai Allah ya samu da wa'annan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja wa'anda alhazai da ke makka da kuma sauran mutanen duniya da ke kasashensu suke gidajensu za su yi tarayya tare da alhazan su suna can suna talbiya labbaik Allahumma labbaik sauran musulmi kuma a ko'ina a duniya suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd suna tarayya da alhazai wajen bautar Allah kuma aka shar'anta yin layya alhazai suna can suna hadaya sauran musulmi ko ina a duniya suna can suna layyarsu alazai na hadaya sauran musulmi a duniya suna layya duk da alhaji ya tabbata a sunna yana da dama ya haɗe wa'annan abuwa ɗin guda biyu ya yi hadaya kuma ya layya kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka wanda hadithi na cikin Bukhari to samun dai tarayyar ibada tsakanin alhazai da waɗanda suke ko'ina a duniya wanda ba samu damar zuwa aikin hajji ba to cire masu damuwarsu cire damuwa ce don wanda bai samu zuwa makka ba ba zai ji daɗi ba to sai aka cire masa damuwarsa ta rashin jin daɗi aka shar'anta masa ibada cikin wa'annan kwanaki domin ya tarayya da alhazai to wani yana cikin hikimar fifita wa'innan kwanaki akan sauran kwanaki dama Allah mai girma ɗaukaka ya ce wa rabbuka ya haluku ma ya sha'u wa yakhtar ubangiji na halitta abin da yake so ko abin da yake nufi sannan kuma yana zaben wasu akan wasu ya fifita wasu akan wasu cikin mala'iku Allah fifita mala'ika Jibril akan sauran mala'iku cikin annaba da manzanni Allah fi fita annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan su akan sauran haka mutane haka kwanaki makonni watanni wasu sun fi wasu to Allah sai ya sanya wa'annan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja suka wuce duk sauran kwanakin duniya gaba ɗaya wajen daraja da kadari da girma da falala duk duniya kaf ba kwanaki masu wannan daraja da wannan falala irin wa'annan kwanaki goma ta ka yin ayyukan alkhairi a cikinsu ya fi soyuwa a wurin Allah to mu dage mu jajirce kada mu bari abin mu a baya Wataƙila wani mai tambaya zai iya tambaya kici Allah gafarta malam to ai akwai goman ƙarshe na watan Ramadan wanda su ma kwanaki ne masu daraja masu kadari annabi ma yakan raya su yakan yi itikafi yakan nisanci kwanciya da iyali yakan jajirce ya dage ya yi tsayin daka wajen ibada saboda falalar wa'annan kwanaki na goma ƙarshen watan ramadan tunda cikinsu ake samun daren lailatul kadari sai ce maka eh lallai wa'annan kwanaki na goma na ƙarshen goman ƙarshen watan Ramadan suna da falala. Haka wa'annan kwanaki da muke magana a kansu goman watan Zulhijja na farko suma suna da falala. Amma in ka ce to da wa'ancan da wa'annan wa'anda suka fi falala ne sai in ce maka an yi irin wannan tambaya ga Shekul Islam Ibn Taimiyya Allah ji ya gafarta mashi. Aka ce Allah gafarta malam da goman ƙarshe na watan azumi da goman farko na watan sallah wanda ne ya fi falala ne suka fi falala sai ya ce in ana maganar dare to darukan goman ƙarshe na watan ramadan sun fi falala domin cikinsu ake samun daren lailatul dare daren da Allah ya ce ibada a cikin shi ta fi ibadar wata dubu lailatul qadari khairun min alf shahr kuma wannan dare Allah ya kira shi dare mai albarka inna anzalnahu fi lailatul qadar lallai mu mun saukar da Qur'ani a cikin dare mai kadari a wata surar Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da alkur'ani a cikin dare mai albarka sannan kuma ya ce ibada a cikin daren ta fi wata dubu wato ta fi ibadar wata dubu wato ta fi ibadar shekara tamanin da uku da watanni da wasu 'yan kwanaki amma yana maganar yini rana to yinin ranakun goman farko na watan zulhijja su sun fi falala domin a cikin yini ake tsayo arfa wanda arfa rana ce babba rana ce mai kadari mai girma rana ce da Allah ke saukowa sama daga sama zuwa sama duniya yana alfahari da mahajjata rana ce da Allah ke yanta mutane daga wuta wanda an samu hadisi annabi na cewa ba taɓa ganin shedan ya kaskanta ya tozarta ya takura irin yadda yake kaskanta ya wulakanta ya takura irin eh, a ranar arfa don yadda yake ganin yadda Allah ke gabarta ma bayansa to da haka idan ana maganar dare to dararen goman ƙarshe na azumi sun fi kadari sun fi falala sun fi lada in ko ana maganar yini to yinin ranakun goman farko na watan zulhijja sun fi falala domin cikinsu ake samun wannan gara ɓasa ko cikinsu ake samun yin aikin hajji sannan wata hikima babba ta ubangiji ta zaɓa mana wasu ranaku masu kadari masu falala wayanda aiki a cikinsu zai zama yana da ladar shekaru saboda mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun ba su da yawa in an auna shekarun wanda suka gabace mu to sai Allah ya samu mana da irin daren lailatul qadari wanda ibada a ciki tana daidai da wata dubu shekara tamanin kenan da uku da wasu watanni da wasu kwanaki kaga in wani cikin al'ummar ta gabata ya shekara ɗari biyu ya yi ibada ɗari biyu shekara ta ɗari biyu to kai in kai ibada cikin watan ka yi ibada cikin dalilin kadari ka yi ibadar shekara tamanin da wani abu in ka shekara ɗaya biyu uku hudu biyar kana haka ka kadarce da yawa daga cikin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka yi dogayen shekaru suna bautar Allah a cikinsu sannan mu sani duk wanda zai layya to daren da aka ga wata ba zai sake cire wani gashi ga jikin shi ba ba kuma zai cire kaiwa ba ba zai cire wata fata a jikin shi ba kamar masu kaushi ga kafa ba zai goge kaushin kafa ta ba in dai an ga wata na zulhijja mutum na so ya yi layya to sai ya yi layya sana ya cire waɗannan abubuwa din haka ba za a yi aski ba ba za a cire gashin hamutta ba ba za a cire na mara ba ba za a cire gashin baki ba ba za a cire akaiwa ba ba za a cire wata fata cikin jiki ba in dai mutum na so ya yi layya to sai ya yi sannan amma wanda za a yi malayya kamar mutum zai ma iyali ne to hukuncin bai shahe su ba su amma kai magidanci da za ka yi layya ko uwar gida ita ma za ta yi layya to hukuncin ya shafe ta sai dai mata ya kamata su sani yin kitso ba cire gashi ba ne da haka ko an ga watan zulhijja bi hana mace ta yi kitso wadda za ta yi makanta layya amma wadda mai gidanta zai mata to ita wannan hukuncin bai shafe ta ba wadda za ta yi da kanta ita hukunci ya shafa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wa'annan kwanaki su zama masu amfani gare mu ya kuma ba mu damar jajircewa da tsayuwa a cikin bautar Allah a cikin su ya kuma karba mu ne datar da mu ina fata Allah ya karba muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله